اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ku kashe Yusuf ko ku batar da shi cikin wani gari mai nisa sai fuskar babanku ta kaɗai ta gare ku ya zama yana son ku cikakkiyar soyayya ku kuma bayan wannan aika-aika na kashe shi ko batar da shi ɗin sai ku zama mutanen ƙwarai ku tuba daga zunubinku.